ranar da za ta zo ɗan uwa zai ci amanar ɗan uwansa a kan abin duniya akwai ranar da za ta zo ɗan uwa zai ci amanar ɗan uwansa saboda mace. Tarka kai. Duwaje, duwaje, raka shi hacan. Sarki Abdallah. Ba, yani, ki ga halin da mai martaba yake cikin nan. adalin sarki idan mummunan su ya kai ga cimma nasara me zai faru sarki abdallah ina ganin za a iya amfani da wannan dama a ƙarasa shi sauri ki wannan ina so ne in samu tabbas shi yasa na zo gurinka sarki abdallah an gina shi gini na basira a kan labarin wani shahararren sarki wanda ya tumbatsa ya fashanta ya kasaita amma ya fuskanci kalubalen rayuwa fim ɗin sarki abdalla wanda ƙaramin multimedia ya shirya cike yake da sarƙaƙiya da abin al'ajabi sarki abdallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah Me ya kawo nan kuma Inna lillahi Ashe bai mutu ba Musa kika ce ya mutu Ta shiga ciki Wace ciki Dar da ku Matar ka ce Musa Ni mutum ne mai shekaru masu yawa shekaru na saba'in har da shida duk da cewa macen da nake aure na tabbata ta yarinyar da take ikirarin cewa ni miji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki hakuri tunda ya ce ke ba matarsa ba ce. Mijina ne fa ya za ka ce tafiya banne. Shin wa zai iya tarotsa wannan mummunar munaƙisar ciro? Sarki Abdallah bisa shiryawar Baba Karami. Labari Halima Balaraba Ɗanbanta. Tsarawa Ibrahim Kurawa. Sarki Abdallah. Bada Umar Ahmed Ebi